shay'in Kadir Allah mai iko ne akan komai rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al ya Allah ina roƙonka alherin da ke cikin wannan yini kaga inda safa ne tun ba a yini ba kana roƙon Allah alherin da ke cikin wannan yini jama'a mun ji yadda musulunci ya karantar da komai ko dan me za ku bari kiristoci su wayi gari suna karantar da 'ya'yanku a filin assembly a makaranta suna karantar da su our father who act in heavens hallowed be thy name king kingdom come na fata an gane daga ƙarshe eh, menene give us this day our daily bread duk addu'an aka gama burodin yau ake ne jama'a mun fahimta yanzu nan kaga kai kana cewa alherin da ke wannan yinin gaba daya kana roƙon Allah me yasa ba za mu koya 'ya'yan wannan ba ina malaman islamiyya ina malaman naziri da firamare me yasa ba za a rinka karanta wannan addu'a a wurin assembly ba kasar mu ba kasar musulmi ba ce kasar arna ku je ku ga ana buɗe public primary schools ko secondary school da addu'a musulunci amma ai akwai musulmin sai su ce saboda nan kasar su ce don haka ba za a addu'a addini musulunci amma nan fa sai a yi rabi ta musulmi rabi kuma ta arna saboda haka a rinka yin wannan addu'a mana wannan ya wuce daily bread ya wuce burodin yau alherin yau ake nema rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yau idan ko da yamma ne kake addu'a sai ka ce rabbi as'aluka ko khaira ma fi hadhihi laila ma fi hadhihi laila alherin da ke cikin wannan dare da zamu fuskanta ya ubangiji ina roƙonka wa khaira ma ba'da haka alherin abin da zai zo bayan shi bayan yini idan kuma da yamma ne wa khaira ma ba'da alherin da zai zo bayan wannan daren duka hada ni da shi wa bika min sharri ma fi hadha al ya Allah duk sharrin da ke wannan yini da zamu fuskanta ina roƙonka idan kuma da daddare ne sai ka ce wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laila duk sharrin da ke cikin wannan dare sai ga Allah ya tsare ka daga duk wani sharri ina fatar mun gane yanzu wannan bai fi kafa laya a gidanka ba ko ka kafa kafan rago ragon da bai kubuta daga sharrin wukan liman ranar sallah ba shine kafan shi zai iya tare ka jama'a mun fahimta ko kan zabuwa duk irin waɗannan abubuwan ku raba mutane da Allah ku haɗa su da shirka waɗannan addu'o'in su ya kamata kai in kai sai kai kwance ka ka dogara ga Allah duk abin da ya same ka kuma wannan wata kaddara ce ta Allah ina fatan mun gane domin abin da kake roƙo kana roƙon alherin da ke wannan yini Allah ya haɗa ka da shi sharrin da ke wannan yini Allah ya raba ka da shi to daga cikin sharrin da ke wannan dare mai yawan Allah ya turo 'yan fashi gidanka ta yiwu sun to da nufin su kashe ka ne sai kuma su kyale ka saboda mai saboda albarka addu'ar da ta zo daga harshen manzon Allah na fatar mun gane saboda haka jama'a ku lazimci na manzon Allah kowane shehi da imami a ban mishi abin shi a ce ba a bukata ana bukatar na manzon Allah na fatar mun gane wa sharri ma ba'ada sannan Allah madaukakin sarki na roƙonka ka tsare ni daga sharrin abin da zai biyo baya a wannan yini idan kuma da daddare ne wa sharri ma ba'da rabbi a'udhu bika min al-kasali ya ubangiji ina roƙonka ka tsare ni daga kasala ragwanci to yanzu wannan jama'a addu'a nan ana yin ta duk waɗannan samari marasa aikin yi yayi kana roƙon Allah kullum gari ya waye Allah ya raba ka da kasala kana roƙon Allah kullum dare Allah ya raba ka da kasala wani ya shekara goma baya iya yin kiyamul laifi yanzu wannan addu'a da zaka daure ka yi ta kana roƙon Allah ya raba ka da kasala me ke hana ka yin qiyamul layli kasala me ke hana ka ka tashi ka nemi guminka kasala to kana cewa rabbi a'udhu bika minal kasal Allah ina roƙonka ka tsare ni daga kasala ragwantaka lalaci zaman banza zaman kashe wando yanzu duk wannan an huta da kafa difri an huta da kafa better life an huta da kafa bad life da duk wani abu da za a kafa gashi na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sana wasu kibari Allah ka tsare ni da mummunan tsufa ka zama tsohon banza tsohon najab na fatan mun gane kana roƙon Allah maɗaukakin sarki ka zama dattijan arziki mutumin kirki Allah raba ka da mugun tsufa wani yakan kai tsufan da zai tsula fitsari sai zo yana tsoron fitsarin yana iyo wani zai taso sai ya tsufa ya to mishi sai ga yaran anguwa sun bai da shi mahaukacin karfi da yaji suna tonan shi yana ta zinduma a kana roƙon Allah ya raba ka da mummunan tsufa ko kuma tsufan da ba za ka kame kanka ba ba za ka kame girman ka ba ba za ka kama darajar ka ko kuma tsufan da zai zama kana tsufa kana ƙara zama sha kana tsufa kuma lokacin kake neman ka fara wasa da 'yan mata lokacin za ka sai zindime mai cocila kana zubi kana zama a gefen titi kana jin muryar mata sai ka rinka haska kana ganin duwawun su kana dariya ka yi su ulkibari tsufan banza idan akwai waɗannan tsufan banza ne to kai da kake matashi a yanzu ka rinka roƙon Allah ya tsare ka da daga wallahi jama'a rayuwa sai da addu'a sai da addu'a wallahi kowa ya kai baka fi karfin shaidan ya cafe ka ya yi wasan kura da kai ya jefar ba saboda annabi adam annabi ne a cikin gidan aljanna yake kai ko ka san cewa annabi ko a ina yake ya fi ƙarfin shida balle a cikin aljanna aljannan nan wani irin tsaro ne babu a wannan lokacin fa babu wayar gsm balle ka ce wai ta wayar gsm ne shaidan ya buga annabi adam ya bashi shawara da wace hanya ya silala ya silala ya silala ya silala duk da tsaron aljanna sai da ya fasa tsaron ya je sakawa annabi adam rikici balle kai kana yawo a iska duk inda shedan ya ga dama rungume ka zai ya jefa a dan uwan shi su rinka kwalla da kai wallahi abun sai da addu'a da haka jama'a a rinka ana hadawa da addu'o'in safe da na yamma kuma ka karbi na shehunai a karbi na manzon Allah ina fatar mun gane sannan rabbi a'udhu bika min azabin finnari Allah ina roƙonka ka tsare daga azaba a cikin wuta wa azabin fil qabri da kuma azaba qabri gaskiya ne azabar wuta gaskiya ce akwai ta azabar kabari kuma gaskiya ce akwai ta to kana roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya tsare ka to Allah ya tsare mu gaba wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi a lamba hadisi na 2723 zikiri na gaba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur kun ji inda safa ne haka za ka yi idan da yamma ne sai ka ce allahumma bika amsaina an fahimta wa bika asbahana wa bika nahaya wa bika namut wa ilaikal masir ka kiyaye da kyau da safe allahumma bika asbahana ya allah gare ka muka waye gari wa bika amsaina kuma gare ka za mu kai yamma wa bika nahaya gare ka muke rayuwa wa bika na mutu kuma in za mu mutu gare ka ne wato kai za ka kashe mu kuma wurin ka za mu je wa ilaika nushu tashi zuwa gare ka yake wato ma'anar wannan shine ka zo ne da safe sai kake wannan addu'a to sai ka ce wa ilaika nushu ina fatan mun gane domin yanzu ka tashi bacci ne kaga ka yi mutsabaka yadda ka tashi bacci din nan to haka ta yadda matattu ma na Allah wanda yamma ne sai ka ce Allahumma bika amsaina ya Allah gare ka muka kai yamma wa bika asbahana kuma gare ka za mu wayi gari wa bika nahaya kuma gare ka muke rayuwa wa bika na mutu kuma in za mu mutu gare ka wa ilaikal masir makoma gare ka take domin yamma ce za zaka koma ga nake ina fatar mun gane al-imam tirmidhi ya fitar da wannan ainihin addu'a lamba hadisi na 3391 sannan sai اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم kaji wannan addu'a daga harshe mai tsarki harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anarta Allahumma fatiras samawati wal ardi ya Allah mahalicin samai da kasai dole ana kaddara ya nan saboda haka kaga an yi wannan nasuwa a kan ainihin munada ya Allah mahalicin samai da ƙasa alimal ghaibi wa shahada ya Allah kai ne masanin abin da ke koya da abin da yake sarari la ilaha illa anta ba wani abin bautawa sai kai rabba kulli eh, shay'in wa malika ya ubangijin kowane abu kuma man mallakin komai a'udhu bika min sharri nafsi kaga waɗancan duk kana yin fadanci ne kake yi da bambadanci wanda bahaushen ya ce bambadanci wai aikin banza ne ko kalmar bambadanci fulatanci ne ma'ana roƙo bambadanci bambadu ba bambade maroƙi kawai to wa kake wannan roƙon duk waɗancan sunaye da siffofi da kake kira na Allah sharar fage kake kana son ka shigar da wata bukata hmm. na fata an gane hmm. duk da ka gama wannan fadanci da gyara fage sai ka ce a'udhu bika min sharri nafsi Allah ina roƙon ka tsare ni daga sharrin kaina to wannan yana nuna kowane mutum yana da wani sharri da ke tattare da shi kenan haka abin yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kadai ne Allah maɗaukakin tsarki ya tsare shi tun daga gaban shi har bayan shi yana ƙarami yana daji wurin kiwo a lokacin yana hannun asayyida halimatu sa'adiyya wasu ainihin mala'iku suka zo suka kwantar da shi suka yi mishi ainihin operation suka tsaga cikin kirjin shi suka ciro zuciyar shi suka tsaga ta da suka tsaga ta sai suka ɗayo wani baƙin nama sai suka jefa, wannan baƙin nama shine rabon shi ɗan da ke jikin kowane ɗan adam to sai zan babu rabon shaidan a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane ɗaya daga cikin ku akwai wani shaidani wanda yake ingiza shi ya aikata mugun abu sahabbai suka ce hadda kai ya ce hadda ni ya ce sai dai kuma ni allah ya taimake ni nawa ya musulunta baya umarnina da sharri sai alheri kaga a nan sai zama ran manzon Allah Allah ya kubutar da shi Allah ya tsarkake shi babu wani wanda yake umarnin shi da ainihin shari amma kaga nassin alqur'ani yana cewa inna nafsa la amaratun bisu illa man rahima rai yana yawan sa mutum ya aikata mummunan abu ka zauna a ɗaki kai kaɗai ka ji sai ka ji kana ta sake-saken munanan abubuwa da wahala kana zauna kai kaɗai ka ji kana sassaƙa bari ka tashi kai nafila bari ka tashi kai karatun ƙur'ani sai dai ka ji kana ta haɗa hagu da hagu hmm. hagu da hagu hagu da hagu innan nafsal la'amaratun bisu to sai ka rinka roƙon Allah ya tsare ka daga sharrin kanka ina fata an gane hmm. sannan wa min sharri shaitani wa shirki ya Allah ka tsare ni daga sharrin shaitan da kuma ainihin shirka shaidan ko kuma abokan tarayyar shi waɗanda suke haɗuwa da shi wajen ɓatar da ainihin ɗan adam na fatar mun gani wa an aqtarifa ala nafsi su'a Allah kuma ka tsare ni kada in jawo kaina wani mugun abu so da dama mutum yakan jawo kanshi wani mugun abu to kana roƙon Allah ya tsare ka daga wannan aw ajurruhu ila muslimin Allah ka tsare ni ko kuma Allah ka tsare ni daga in jawo wani musulmi mugun abu don Allah ku duba addini mai zaman lafiya addini mai mutunci yadda kake roƙon Allah ya kare ka daga jawo sharri ga kanka haka ke roƙon Allah ya kare ka daga jawo wani musulmi jangon ko kuma sharri ina fatar an gane wannan zikiri al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi a lamba hadisi na 3529 zikiri na gaba Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya Allah kai ne ubangiji na babu wani abun bauta sai kai khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahadik wa wa'adika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'mati bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant kun ji wannan addu'a haka za karanta ta Allahumma اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت wa ana عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ma'anarta ita ce allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya allah kai ne ubangiji na babu wani abun bauta sai kai khalaqata ni kai ka halicce ni wa ana abduka ni ina nan akan alkawarinka wa wa'adika da kuma yarjejeniyarka alkawari cewa ba za ka bauta kowa sai Allah ba yarjejeniya a kan cewa alastu bi rabbikum Na haka ku bambance da ahadu da wa'adu ma'ana su da amma an suka zo a wuri guda sai kowanne ya ɗauki wata ma'ana alkawarin ba za ka bauta a kowa sai Allah ba sannan yarjejeniya kai da kanka Allah ya tambaye ka cewa ba shi shine ubangijinka ba kuma ka ce haka abin yake ya Allah kai ne sai Allah ya ce to kada fa kuma daga ba abubuwa su zo su rikice ka ce ai baka ba ai baka ba ai iyayenmu ne suka ja mana ai shegunnai ne suka ja mana na fatan mun gane saboda haka kowa ya ji da kyau jama'a wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ina nan akan ka da yarjejeniyar yarjejeniyarka gwargwadon iyawata a'udhu bika min sharri ma sana'at ya Allah ina roƙonka daga sharrin abin da na aikata abu'u laka bi ni'matika alayya ya Allah in ne maka furuci da ni'imarka a kaina wato ina ikirari da ni'imarka ban yi butulci ba na yi ikirari na yadda kayi min ni'ima wa abu'u laka bi zambi sannan kuma ina furuci da zunubi na anan furuci ne na ainihin wato karayar zuciya ba wai furuci ne na dagawa ba ka zo kana cewa an yi din a'a wannan furucin farko kana furuci ne da cewa ka da Allah ya maka ni'ima furuci na biyu kuma Allah na yadda ni mai laifi ne mutum da na yadda to fa gafirli sai ka gafarta mu fa innahu domin kuwa la yaghfiru zunuba illa anta babu mai gafara zunubi sai kai al-imam al-bukhari rawaito wannan zikiri a lamba hadisi na 6306 daidai waɗannan zikirorin jama'a za ku gaba a ƙayyade cewa so kaza ba ko to sai ka bar mutum in yayi so ɗaya ta yi in ma yayi yadda ya ga dama ta yi amma kada ka ce to da haka ne to bari mu ɗauki carbi mu yi carbi jama'a bai da asali karka ce ai da dai haka ne bari ka waye ce maka ka ɗauki carbi na farko ba a ce maka sai ka yi adadi kaza ba balle ka ce bari ka riƙe carbi don ya taimake ka ka kirga ko da an ce maka ka yi adadi kaza kuma kamar yadda za mu zo mu ji da kuma yadda muka ji wani wuri an ce uku za mu zo mu ji wasu abubuwa ɗari baka ka buƙatar carbi da yatsu haka Al'imama abu dauda ya waito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku rinka yin tasbihi da yatsunku kawunan yatsu jama'a ba cikin yatsu ba kamar yadda kuke nan kana da cikin yatsu ba cikin yatsu ba ma a kan yatsa domin annabi ya ce waɗannan kawunan yatsu su za a tambaya kuma su za su yi jawabi ranar alkiyama baki rufe shi za a yi saboda haka in ka tashi ka yi da yatsunka yatsun kuma kan yatsu yatsun kuma na dama kadai banda na hagu saboda annabi sallallahu alaihi wasallama an gan shi ne yana yin tasbihi da yatsun shi na dama haka duk waɗannan hadisai suna nan cikin sunan abi dawud dangane da carbi kuwa babu abin da za mu ce wa carbi sai mu ce carbi ba musulunci ba ne hadisai da suka zo ake kwararo su dangane da carbi ba su inganta ba daga ciki akwai cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni'imal muzakkar subha wai madalla da carbi abin yin zikiri wannan hadisi malamai sun hukunta shi da cewa hadisin karya ne domin lafazin subha kalmar tasbidin carbidin da ake cewa kalma ce muwallada ba a larabci take ba an kirkiro ta ne kawai na fatan mun gane idan ka gane wannan da kyau kalma ce wadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ma babu ita a cikin larabci daga baya ne aka kirkiro ta daga kalmar tasbihi sai aka ce asubuha bahaushe kuma ya ce jarbi saboda haka wannan hadisin bai tabbata akwai wata karya da aka yi wa abu huraira aka ce wai abu huraira yana da wani buhu cike da ƙwallon dabino guda dubu dubu goma wai kullum gari ya ware sai ya zazzage su ya yi zikiri yawansu ya mayar ya dura in yamma ta saboda dai abu hurera bai da aikin yi saboda duk a rasa wanda za a faɗi cikin sahabai sai abu hurera dan shi ne aka ce na kwana a masallaci bai da aikin yi wannan ma malamai sun tabbatar da cewa ƙarya ne bai da asali waɗannan irin hayaniya suyuɗi ya tattara su a cikin littafin shi mai suna alhawilil fatawi amma ba su inganta ba in kana son ganin takhrijin su gaba ɗaya ka samu littafin silsilatul hadith da'ifa da mujalladi na ɗaya da mujalladi na uku dan haka jama'ar musulmi ku daina rike carbi bid'a ce wadda ta samo asali daga kiristoci hatta sheikh abubakar mahmudu gumi abin da ya faɗi ke ya ce carbi daga kiristoci ne kuma duk inda ka je fadar vatican za ka gani nan ma an ka ga fada da bishop za gan shi da carbi to suna su cross suke sawa su kuma yan bidi'a masu bin dari sai suke sa wai ladan kaji karya sai a sa ne guda biyu to ba addini ba ne jama'a abin mamaki ahalus sunna sun daina bincike game da sunna yanzu da yawa ahalus sunna sai ga suna rike canbi in ga taɓa mutum sai ce ai yana rikewa ne dan ya tasbihi dan ba zai iya kirga guda ainihin ɗari ɗin ba a'a yin tasbihi da aka ce 33 hamidi 33 kabbara 33 la ilaha illallah guda ɗaya shine zai cika ɗari ko ba za ka rude ba in dai har za ka tsaya ka bi a hankali amma abin da yake faruwa mutane suna yin gaggawa ne sai mutum ya ce subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah wannan kaga ba tasbihi kake kana bata kanka lokaci to ina mafita dangane da haka mafita dangane da haka mafita dangane da haka jama'a idan ba za ka iya yin ɗari ba za ka ruɗe yi ashirin da biyar in ba za ka yin ashirin da biyar ba yi goma duk ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana da zaɓi ko ka yi ɗari ɗin ko ka yi guda ashirin da biyar ina ma'ana guda ashirin da biyar sai ka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ka yi ɗaya ke subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kayi biyu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kayi uku subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hudu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kayi biyar in kai haka sai kai biyar so biyar ya zama nawa kenan ashirin da biyar to ashirin da biyar kuma ka kirga gaba ɗaya nawa kenan ya zama saba'in da biyar to ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisai sahiha in ba haka ba ka yi goma ka yi wannan ciki biyar ka sake yin biyar wannan ma dai za ka rude dan allah alhaji ka wuni kana lissafa kudi ba ka rude ba amma sai ka zo tasbihi ne ka rude dama rudadde ne na fata an gane saboda haka jama'a ba ka da uzurin da za ka ce za ka yi amfani da can in ba za ka iya ɗari bai saba'in da biyar ɗin in ba za ka iya bai goma goma nan ita ce za ta koma ta zama talatin duk kuma ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji wannan sai kuma la ilaha illallah wa wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ita kuma ma'anarta la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku sarauta ta Allah ce wa lahul hamdu godiya ga Allah yake wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a kan komai al-imam Abu Dawud ya rawaito wannan a hadisi na 2577 wannan zikirin ma kaga yana daga cikin azkarus sabahi wal masa an gane wannan sai kuma Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa ant اللهم inni أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت jama'a duk wani abu da kake gwagwarmaya da shi a wannan addu'ar kaɗai ma isa gashi in talauci ne dame ka da fatara da rashin jali ko rashin mata ko rashin rumfa kasuwa duk bala in talauci wannan hadisin ya yi maganin wannan abu ina fatan mun gane idan cuta ce ta dame ka kowace iri akwai maganinta a cikin wannan akwai addu'o'i masu ƙarfi to waɗannan tsofaffi da 'yan tijjaniya suka rikita su jama'a ku je ku ba su waɗannan addu'o'i ka ce baba eh alhushirinka wata addu'a ce mai ƙarfi ita eh ka ce mai ƙarfi eh, ne ba duk waɗannan ka rabu da su ce haka ne eh malam ne ba wannan addu'a daga manzan Allah sai ina take dan nan to sai ka bashi wannan ka raba shi da wadanci ina fatan mun gane samu ya cika da imani Allahumma afini fi badani Allah ka bani lafiya game da jikina yanzu dan Allah wace cuta ce wadda bata shigo cikin nan ba kowace irin cuta ce ciwon kai ne ciwon haƙarƙari ne menene yake duk abin da yake damun ka Allahumma afini fi badani dan Allah jama'a kullum a koyawa mara lafiya wannan addu'ar yayi ta da safe yayi ta da yamma za mu zo mu ji kafa uku ce ba zai samu sauki ba Allah fa yake roƙo kuma da addu'ar da manzon Allah ya fi saboda haka ku taimaki mutane ku koya musu sunna jama'a in ba haka ba an zalunci mutanen ƙasar mu bidiya aka yi ta koya musu sai da mutum zai tafi aikin haji sai ya rike da la'ilu duk hayaniya ya rike gaba ɗaya ya je ya rike ta kanshi ina fatar mun gane bai je inda abin da ake so ya je ba shi ba abin da yake faruwa kuma aiki ne akan ahalus sunna su tashi su yada zikirori na manzon Allah sallallahu alaihi aiki ne akan ahalus sunna su tashi su yada zikirori na manzon Allah kai za ka yada ba wata kwana ba wani koyo dan duk wani shehi da yake bada wannan na ƙarya akwai na manzon Allah a gidan shi akwai cikin sunan abu dauda akwai cikin abin eh, sunan nasa'i tirmidhi ibnu majah eh, muwadda ta imam malik akwai cikin bukhari duk za ka samu waɗannan tafan suna nan gidan shehun nan amma ba zai bude baka na manzon Allah ba sai ya ce ga na wani wanda aka saukarwa wani a kaza a kaza a kaza a kaza Wannan ya mafarki ga yana tashi a sama buzu zai hanzala da shi sai ya kaza tana mutane ta kuna saka mutane ta sun ga na manzon Allah duk inda ka faɗi na manzon Allah babu inda za a kalubalance ka a kada ka saboda haka ahlus sunna ku karantar da mutane abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi dai Allah ka bani lafiya game da jikina Allahumma afini fi sam'i Allah ka bani lafiya game da jina hmm. ji mai yiwa yana fama da matsala ne ta kunne ta ji Allahumma afini fi basari Allah ka bani lafiya game da ainihin basira ta idona la ilaha illa babu wani abin bauta da gaskiya sai kai اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر الله إنا tsare ni ندك كافر da fatara. dama da duba bala'in kenan ba kafirci da fatara larabawa suka ce da kafirci da fatara hassan da husaini ne duk garin da kafirci ya shirya kayan shi zai tafi sai talauci ya ce don allah ka taimake ni mu je tare na fatar mun gane saboda haka annabi ya hada su gaba ɗaya ke roƙon Allah ka tsare ni da kafirci da fatara Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri Allah ina roƙonka ka tsare ni daga azabar kabari la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai salasa marratin so uku ina fatar an gane Abu Dawud shi ya rawaito wannan hadisi a cikin lambar hadisi na dubu biyar